Masu kallon mu Assalamu alaikum wa rahmatullah. A yau muna Litinin 16 ga watan Satumba na shekarar 2024. Labarai za ku kalla daga nan Kakaki 24. Sojoji sun ceto mutane sha uku da aka yi garkuwa da su bayan wani alcabu da 'yan bindiga a ƙauyen cikbolo da ke karamar hukumar Kaciya a jihar Kaduna. Sojin sun kuma kama wasu mutane uku da ke yi wa 'yan bindiga safarar makamai. kuma asiri a kamar hukumar. An kama mutanen ne da bindiga kirar AK-47 guda uku da harsashai 121 da tsabar kuɗi naira miliyan hudu da dubu saba'in da tara. Wani shugaban al'ummar da ya bayyana hakan ta wayar talho ga wakilin kakaki 24 a jiya Lahadi ya ce sojojin sun yi galaba a kan 'yan bindigar wanda hakan ya tilasta musu barin waɗanda suka yi garkuwa da su suka gudu. sai dai har lokacin da aka haɗa wannan rahoto rundunar 'yan sandan jihar bata fitar da sanarwa kan lamarin ba a nan kuma mutanen gari sun kone gawar wasu da ake zargi 'yan bindiga ne a yankin nasarawa azzara da ke karamar hukumar kaciya a jihar kaduna wani shugaban yankin ya shaidawa wakilin kakaki 24 cewa mutanen gari sun tsinci garo wani ɗan bindiga ne a hayin dam da ke kusa da garin nasu Wani ɗan banga mai suna Hassan ya ce, bayan gano gawarwakin ne matasan gari suka banka musu wuta kafin isowar 'yan bangar. Hakan na zuwa ne bayan rahotanni sun nuna cewa a ranar Larabar da ta gabata, sojoji sun kashe wasu 'yan bindiga uku. A nan kuma gwamnatin jihar Zamfara ta tabbatar da mutuwar mutane arba'in a wani hatsarin kwale-kwale da ya faru a karmar hukumar Gumi ta jihar. babban mataimaki na musamman ga gwamnan jihar kan harkokin yada labarai suleiman idris ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce gwamnan ya bayyana lamarin a matsayin babban ibtila'i a jihar idris ya ce a jiya lahadi ne jirgin kwale-kwalen dauke da mutane sama da mutum arba'in ya kife kogin bakin kasuwa na unguwar uban dawaki ya kuma kara da cewa gwamnan ya umarci kwamishinan agaji ya kai kayan tallafi cikin gaggawa waɗanda abin ya shafa da iyalansu. Idan dai za a iya tunawa, a baya-bayan nan ma dai wata ambaliyar ruwa ta lalata gidaje sama da dubu biyu a ƙaramar hukumar, tare da salwantar da amfanin gona da dama wanda darasu ta kai na miliyoyin nerori. A nan kuma wasu mahara sun yi wa wani matashi ɗan shekara talatin da biyu yankan rago a yankin kamfani da ke ƙaramar hukumar Wese ta jihar Filato. shugaban matasan yankin Safi Sambo ya ce an yi wa matashin mai suna Usama Ɗanladi yankan rago ne yayin da yake barci a ɗakinsa da daddare ya bayyana cewa mutanen gidansu Usama ne suka tsinci gawarsa a cikin jini inda suka samu wuyansa a yanke. Yankin kamfani dai na fama da matsalar 'yan fashin daji da sauran nau'ikan ta'addanci da suka laƙume rayuka da dama. baya ga garkuwa da mutane Safil Sambo ya bayyana cewa an sanar da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro game da kisan gillar da aka yi wa Usama. Sai dai har lokacin da aka kammala haɗa wannan labarai babu wani bayani daga rundunar 'yan sandan jihar. A nan kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya roƙi 'yan Najeriya su gaba da marawa gwamnatin shugaba Bola Ahmad Tinubu saboda ƙoƙarin da gwamnatin take yi wajen ganin farfaɗo da tattalin arziki a faɗin ƙasar. Banduje ya faɗi hakan ne a jiya Lahadi Cin wata sanarwa da ya fitar don taya al'ummar musulmi murnar bikin Maulidi. Ya kuma buƙaci al'ummar musulmi su yi koyi da kyakkyawar rayuwa tare da kwaikwayon kyawawan halayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cewarsa a wannan lokaci da ake ciki. yana roƙon 'yan Najeriya su gaba da nuna goyon baya ga shugaba Bola Ahmed Tinubu sakamakon ƙoƙarin da yake wajen ganin ya farfaɗo da tattalin arziki. A ƙarshe ya buƙaci al'umma musamman 'yan jam'iyyarsa su yi amfani da wannan lokaci na maulidi wajen biyayya ga koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da yin aiki gaba ɗaya don gina ƙasar nan da kuma tabbatar da zaman lafiya a cikinta. Kamfanonin sadarwa na Najeriya sun fara datse layukan waya da aka gaza haɗawa da lambar shaidar ɗan ƙasa wato ne, kamar yadda gwamnatin tarayya ta umarta. Wannan matakin ya biyo bayan gargaɗi da ƙarin wa'adin da aka ba wa 'yan Najeriya don cika tsarin haɗa NIN da SIM, wanda manufarsa ita ce inganta tsaro da tantance 'yan ƙasa. Kamar yadda aka bayyana a watan Maris na shekarar 2024. an haɗa layukan waya da nin na akalla miliyan 153 daga cikin miliyan 219 na wayar hannu da ake aiki. Lamarin da ya bar miliyan 66 cikin barazanar datsewa. Hukumar sadarwa ta Najeriya NCC ta riga ta datse wasu layukan wayar da ba a tantance ba tun a watan Yuli, wanda hakan ya haifar da mummunar wahala tsakanin 'yan ƙasa. Manufar haɗanin da SIM wacce aka fara a shekarar dubu biyu da ashirin na da nufin rage zamba ta'addanci da sauran laifuka ta hanyar buƙatar kowane layin sim kasance an haɗa shi da nin a nan kuma rukunin kamfanin dangote ya musanta maganar baya-bayan nan da mai magana da yawon kamfanin man fetur na ƙasa nnpc olufemi soniye ya yi na cewa kamfanin ya siyarwa da nnpc fetur akan naira ɗari 898 da lita Cikin sanarwar da kamfanin ya fitar a yammacin jiya Lahadi, babban jami'in hulɗa da jama'a na rukunin kamfanin Dangote, Anthony Chidinma, ya bayyana hakan a matsayin ɓata suna da nufin rage martabar ci gaban da aka samu wajen magance matsalar makamashi ta dindindin a Najeriya. Bayanin hakan ya biyo bayan wani rahoto da yake ta yaduwa na cewa NNPCL ya sayi fetur a matatar Dangote a kan Naira 898 da lita. Kamfanin ya yi kira ga jama'a da su yi watsi ga wannan jita-jitar, su kuma jira sanarwar daga Kwamitin siyar da Danyen Mai ga manyan matatun mai na cikin gida, wanda zai fara aiki ɗaya ga watan Oktoba na shekarar da hudu. 2024. na ya bayyana cewa danyen man da kamfanin ke amfani da shi yanzu haka an saye shi ne da dala kuma an siyar da shi ga NNPCL da dala, wanda duk da haka an samu ragi mai yawa idan a kwatanta da man da ake shigo da shi daga ƙasar waje. A nan ma dai kamfanin mai na Najeriya NNPCL ya fitar da jadawalin farashin man da ya sayo daga matatar man Dangote. Bisa ga bayanan da kamfanin ya fitar, farashin zai bambanta daga wuri zuwa wuri gidajen mai na NNPC a faɗin Najeriya, inda kamfanin ya bayyana cewa farashin fetur ɗin a Legas zai kasance Naira ɗari tara da hamsin kowace lita. yayin da a Sokoto NNPC za ta sayar da man akan naira 992 a Oyo kuma za ta sayar da shi akan naira 960 Kano da Kaduna za ta sayar da shi akan naira 999 birnin tarayyar Abuja kuma naira 992 Rivers za ta sayar da shi akan naira 980 sai jihar Borno wanda farashin zai kai naira dubu ɗaya da goma 1019 a kowace lita wanda shine mafi tsada NNPCL ta bayyana cewa bisa ga dokar PIA gwamnati ba za ta ƙara daidaita farashin man fetur ba sai dai an bar shi ne ga kasuwa ta yi alƙalanci. Haka kuma kamfanin ya tabbatar da cewa an biya kuɗin man fetur ɗin da za a ɗiba daga matatar Dangote a watan Satumban da kuɗin Amurka wato dala. Amma daga ranar ɗaya ga watan Oktoba na shekarar 2024 za a fara amfani da Naira a duk ma'amalolin. A nan kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa (UAE) ta ba da tallafin kayan jin ƙai mai nauyin ton hamsin ga 'yan Najeriya don taimakawa waɗanda suka yi asarar gidaje sakamakon ambaliyar ruwa da ta faru a kwana-kwanan nan. An miƙa kayan agajin ne a filin jirgin sama na namanda Azikiwe da ke Abuja ga jami'an gwamnatin Najeriya da Hukumar Kula da Agajin Gaggawa (NEMA) da Ma'aikatar Harkokin Waje. da ofishin mai ba da shawara ga tsaron ƙasa. Jakadan UAE a Najeriya, Salim Alsham ne ya miƙa wannan tallafi a madadin shugaba Sheikh Muhammad Al Nahyan, inda ya jaddada aniyar UAE na tallafawa ƙasashen da ke fuskantar ibtila'i. A nasa jawabin, sakataren dindindin na ma'aikatar harkokin wajen Najeriya, Dr. Ahmad Dunoma ya gode wa UAE a madadin shugaba Bola Ahmad Tinubu inda ya bayyana cewa akwai alaƙa mai kyau tsakanin ƙasashen biyu. Babbar daraktan NEMA Zubaida Umar ita ma ta nuna godiya ga UAE inda ta ce tallafin zai taimaka wajen ci gaba da ƙoƙarin taimakawa al'ummar da ambaliyar ta shafa wajen rage raɗaɗi. A nan kuma kwata tsaron Najeriya ta bayar da umarni kan a ƙaddamar da bincike dangane da tsare sojan ruwa mai suna Siman Abbas Haruna. a ƙarshen makon da ya gabata ne aka ga wani bidiyo na yawo a kafafen sada zumunta inda aka ga matar Siman Abbas tana zargin wani babban soja da tsare mijinta tsawon shekaru shida saboda wani saɓani da ya gifta a tsakaninsu. Matar Siman Abbas ta ce mijin nata ya fita sallar Juma'a ne lokacin da ya dawo sai ogansa ya haushi da faɗa da kuma zagi har ma ya ba da umarni a kawo masa shi a kakkarye. Helkwatar tsaron Najeriya na ƙara ba wa jama'a tabbacin cewa sojojin Najeriya za su ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da adalci da gaskiya da bin doka da oda. Haka kuma sanarwar ta ƙara da cewa tuni babban hafsin tsaron ƙasar nan Christopher Musa ya bayar da umarni kan gudanar da bincike kan lamarin za kuma a bayyana sakamakon bincike ga jama'a. To da wannan ne muka kawo ƙarshen labaran namu na wannan a madadin editan da ya tattara labaran kuma ya tace nasir gambo abubakar fage abbas abdurrahman ya sarrafa mana na'ura sunana habiba usman da na karanta labaran da ke cewa mota lafiya